بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda shine wata na tara a cikin watannin musulunci wato yayin daidai da ashirin ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba da ke layin hausaro a wannan wato unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma muna cikin wato sura mai albarka suratun nisa'i a jiya mun tsaya ainihin wato a aya ta sha shida ba mu kammala bayani ba lokaci ya yi haka alarama zai kuma maimaitawa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة في مقالة سجان بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما جاء بيان يا غباتا الله تعالى يتي إنما التوبة lallai tuba wacce take zama wato inna mattaubatu lallai tuba wato wacce take zama karɓaɓɓiya alallahi wacce ta zama wajibi a gurin Allah ya karɓa lillazina ya'maluna su'a ga waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin ta hanyar rashin sani sun mai tubuna ita ce tubar da suke tuba min karibin nan take fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan suna waɗanda Allah yake masa tawfiki ya karɓi tubar su wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani mai hikima ban san wani lokaci ko zamani da ya cancanta mutane su tuba su dawo zuwa ga Allah kamar wannan zamanin ba yanzu da fara tafsiri yau kwana sha biyar inda aka yi kwana goma yanzu ana magana za a rufe ne ka. shekara mai zuwa kuma sai mai rabu ne zai gani don ba wanda yake da tabbas ma yanzu in ya kwanta gari zai waye da shi ballanta na shekara mai zuwa ko kuwa zawar min ad-dunya ka innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al idan al ya ainihin wato mutum yana da wani tabbas cewa gari zai waye da shi ba wannan tabbas din Allah ta'ala ya shirye da mu shine malam mai ashariya yake fada yake cewa atamta ala al-isyan fil lahwi tahiman asiman wa tarju al-afwa la tawba wahiman أتأمل برأ ثم تأبى مراهما أفك فوراء الموت داران فيهما عدو مهان أو حبيب مهنو أعدت لذاك النار وهي مطيحة إلى إلى القعر ما تلقى عليه ملحة أعدت لهذا جنة ومصحة أغراك إثراء وداء وصحة سلال غناء النفس عنهن ينشو يتي أتمت على الإسيان غاشكات أي كم أكن سابا مع الله في اللهوي cikin kowane wasa kana kutsawa fillahi wahimin kama rudi yace asimat ba ka mai zunubi amma wa tarjul afwa kana sa ran a haka ne idan an ji lahira za ka samu afuwan Allah la tauba kuma ba tare da ka ba yace wahimin wannan dimuwa ne kawai yace ata'amul bur'an baka da lafiya kana fatan ka waraka sun mata aba marahima kuma a kawo magani ka ce ba za ka sha ba zai yi ba zai yi ba ba ka da lafiya a kawo magani a ce ka sha ka ce kai a tafo ba za ka sha ba kuma kana so sai ka warke a na haka yake to a fik ka faɗa ku fawara almaut dara ne fi hima idan ka mutu a haka a bayan mutuwa akwai gidaje guda biyu akwai aduwun muhanu maƙiyin Allah wanda sai an wulakanta shi au habibun muhanna'u ko kuma masoyin Allah wanda za a yi masa karɓa ta mutunci yasa yace iddat li zakan naru shi wancan makin Allah na farko an masa tattalin wuta wahiya mutihatu ita wannan wutan mai kayarwa ce ila alqa'ari ma tulqa alaihim mulihatu kuma rami ne wutar tana da naci ga duk wanda aka dauke shi aka jefa a cikin ta sannan yace uiddat an yi tattali da hada wannan nabiyin shi masoyin Allah kenan jannatu wa masahhatu aljanna ga kuma wajen da yake akwai lafiya yace agarraka isra'ul wajahun wasu hatu in ka ga mutum ya saki Allah abu uku ne ke rudarsa a garra ka isra'un wadata wajahun da matsayi babba wasu hatun da lafiyar ta cikakkiya ko kuwa shi ne malam ali na Manje ke cewa ka ci ka sha kai nishaɗi. kasuwa ta zo da buɗi cuce-cuce ba a kaji. ya ce wanda ya bi nawan garuɗi ba zai daraja a lahira ba ya ce tun da sauran hankalinka ya ƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san sa alwala da wanka tun ba aiko ma mala'ika ba da an riga an aiko mala'ika ba shikenan ma ko magana ta riga ta lalace Allah ta'ala ya mana tofi jiya mun fara bayani akan cewa at-taubatu sifatun min sifatil anbiya wa salihina sifa ne daga cikin siffofin annabawa da mutanen kirki wanda suke koyi da annabawa Allah ta'ala ya ce wasainal insana mun yi wasiya ga mutum biwalidayhi ihsana cewa ya kyautata ma iyayensa guda biyu hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati me yake cewa inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin Allah na tuba zuwa gare ka kuma yana daga cikin wanda na miƙa wuya zuwa gare ka Allah sai ya ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'ati to irin waɗannan sune duk abin da suka yi mai kyau mutanen da suke tuba su koma zuwa ga Allah sai mu karba abin da suka yi na kusakurai sai mu kauda kai akan shi sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa fi ashabil jannati wa'da sirqil ladhi kanu yu'adu haka Allah da ya zo magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa yace musu in ta tuba Allah idan kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah faqad kulubu kuma to lokacin zuciyarku ta karkata zuwa ga alheri wa in tabahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika lahir sai yace asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairin min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin sai ce me ta'ibatin ina fata an fahimta ta'ibatin abidatin sayyihatin sayyibatin wa abkara wayannan sifa ne sannan malamai suka ce at-taubatu min al-kufr aw an-nifaq la yakunu illa bil iman as-sadiq in dai daga kafirci ne ko munafinci to ba yadda za a yi ka tuba Allah ya karbi tubar in tuba ba ta gaskiya ba ce Allah ya ce kaifa ya hadillahu qauman ya Allah zai shiri mutanen da kafaru ba da imani bayan suna da imani suka kafirce sannan wa shahidu annar rasul haqqun kuma suka shaida cewa lallai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne amma suka kafirce suka butulce Allah ya ce ya zai Allah zai shiri wa'annan mutanen waja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi al dhalimin Allah ya ce ula'ika jaza'uhum anna alaihim la'anatallahi masu irin wannan ɗabi'a to tsinuwar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati wan nasu ajma'in da mala'iku da ta munane gaba kiɗe sai ce khalidina fiha za su dawwama a cikin ta la yukhaffafu anhum al'adab wa la hum yunzaru sai ce illal ladina tabu sai wa'anda suka tuba min ba'd zalika wa aslahu bayan wannan kuma suka gyara suka ci gaba da gyarawa fa inna allaha ghafurur rahim to Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai mun san waƙi da ta faru a Uhudu da yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kansa a ciki Allah ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum al'amarin su ba a hannunka yake ba in Allah ya ga dama zai iya karɓar su? in ya ga dama ya masa azaba amma dai abin da suke ba su kyauta ba kuma alƙunutin da annabi ya zo yana yi ce Allah ka tsine mu wani Allah ka tsine mu wani daga baya da Allah ya hana shi an samu wasu sun dawo sun shiga addinin musulunci ina fata an fahimta to wannan yana daga ciki haka ma ayat da ta gabata waccan wacce take gaba Allah madaukakin sarki yayi maganan tuban nan haka wacce za mu tarar a nan gaba wacce ta yi maganan kisa a ƙarshe Allah ce ya fa mallam yadi fasiya mu shahari ne mutatabi'ain sai ce tawbatan minallahi wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne kuma mai hikima ne haka yace innal munafiqina fi fi darkil asfali minan nari munafikai na kasan wuta Allah ka raba mu da munafinci walan tajid lahum nasira ba kuma wani wanda zai iya kawo musu taimako sai yace illal ladina tabu sai wanda suka tuba wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum sai waɗanda suka tuba suka yi gyara suka yi riko da igiyar Allah sannan suka tsarkake addinin su dan Allah kaɗai suke to fa ulaika ma al mu'minina wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima kenan tunda yanzu ne suke tare da masu imani da ba sa tare da masu imani shi yasa ba abin da ya hada sahabin annabi da munafiki munafiki daban sahabin annabi daban ba abin da ya hada su haka da ya zo maganan inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu bayan da ya faɗi sakamakon haka ya kuma cewa illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai wanda suka tuba kafin ku samu iko a kansu idan mutum yana fata ko wata harka ya tuba kafin a kama shi to a karɓi tubarsa amma in sai da ya shiga hannunsa ya tuba to wannan tubar ba ta da amfani ba za a karɓe ta ina ba ta ta da haka ka tuba don Allah min qabl an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim haka yayi kuma cewa was-sariq was-sariqatu faqata'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakana min Allah wallahu azizun hakim sai ce faman taba min ba'da zulmi wanda ya tuba daga satar da yake wa aslaha fa inna Allah ya tuba alaihi inna Allah ghafurur rahim Allah zai karɓi tubarsa to dole tubar ya zamanto sanda za ka yi ta da gaske kake amma ba da gaske kake ba ai ɓata lokaci kawai kake haka Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi na faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala ko kataba faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahama annahu man amila minkum an bi jahala duk wanda ya aikata wani mummunan aiki a cikin ku ta rashin sani thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim sannan haka Allah da ya zo maganan wanda ya ba da shaida ta ƙarya akan wani to daga baya bayan ta bayyana cewa shi fasiki ne ba za a sake karɓar shirin shi ba sai in ya tuba walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina jalda wala taqbalu wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun sai ce zai na tabo min da zalika sai wanda suka tuba bayan wannan sannan Allah madaukakin sarki wa aslahu to wannan al-islahu din kamar yadda za mu zo mai magana yana daga cikin shuruɗin taubaci sharaɗin tuba sannan akwai jaza'ut taubaci ko jaza'ut hubbun hubbullahi ta'ala wa mafiratuhu wal falah wal fawz bil janna duk mutumin da yake yin abu ya tuba to sakamakonsa shine Allah madaukakin sarki zai so shi sannan kuma zai masa gafara kuma zai samu babban rabo kuma zai rabota da aljanna mun faɗa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin da aka tsarin duniya yadda ka ganta Allah ya yi ta bai yi ta ba don wanda bai laifi ya zauna cikin ta a'a ina shi yasa mutanen da Allah ya a duniya wanda suke kan wannan tsarin ba su kai kaso biyar ba cikin kaso ɗari na mutanen da Allah ya halitta su waye wannan kaso biyar ɗin su ne annaba amma idan ka cire su to shi kenan duk wani mutum da za ka ɗauka to za ka sami shi yana da matsala wannan tsari ne na Allah don haka masu laifi iri biyu ne akwai wanda suna ma'allar laifi kuma ba sa batawa da shi da su su ne wanda suke cika sharaɗin tuba su koma zuwa gare shi ko da ko daga bashi ɗan zirin ya shi su koma amma wanda suke yin sabo ba sa shirya tsakaninsu da Allah wanda suke yin saɓo ba ma sa jin a jikinsa sun yi wani abu shi yasa bahaushe ya ce mata mai na tubu ma ba za ta rasa miji ba duk matar da za ta maka abu yayin da ka fito da abin da kai ta yi ta rissana ta duka ta nemi afuwa ta nemi tuba za ka gaba a cika bata ba eh ko an bata in an zo an baka hakuri za ce to ni an san da yana da saurin fushi amma kuma yana da saurin hakuri. amma irin matar da za ta yi maka laifi ta kalle ka wani ka jawo shi ne mutum yana tsammanin haƙuri za a ba shi ke matin kan na jawo shi mana ta ce to ka mutu mana to kaga irin wannan ai a hankali ai kuma akwai irin wayannan matan Allah ta'ala ya faɗa a suratu ya ce wa inni gaffaru Allah ya ce ni mai gafara ne liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada ga duk wanda ya tuba ya imani ya aiki mai kyau sannan ya ci gaba da zama akan shirya, da haka ya faɗa ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna ku tuba ga baki ɗayan tawagar masu imani kuma tabbas in aka tuba aka koma gurin Allah za a samu babban rabo sannan yana daga cikin jin kai da tausayi na Allah shi kaɗai ne za ka yi masa laifuffuka kuma ya canja laifin daga aiki mara kyau ya mayar da shi mai kyau wa illa man taba a suratul furqan da ya siffanto siffofi na bayan Allah masu rahama na farkon abin da ya fara shi cewa wa ibadur rahama bayan Allah mai rahama kuma a qur'ani ko dai ya ce ibadullahi ko ibadur rahman duk a cikin sunayen Allah ba a ɗauko kalman ibadu a idafa sai dai ibadullahi ko ibadur rahman malamai suka ce dalili ko da yasa yace wa ibadur rahman dalili ne akan duk wanda ya siffanta da siffofin da Allah ya faɗa sai masa Rahma. da haka da yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ard hawlan wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama ɗaya ta take kenan ko wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladina yaquluna rabbana sarif anna adhab jahannam inna adhabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama wal ladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna dhalika qawama والذين لا يدعون ما الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما سيتي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيتي إلا من تاب سيف وندي توبا وندي توبا ماذا فارو الله تعالى يتي وآمنا wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana aikin ma da kai mara kyau Allah sai canja aikin ya mayar da shi mai kyau saboda wa kana Allahu ghafurur Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai ne da haka yace wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba duk wanda ya yi imani ya aiki mai kyau lallai zai samu makoma mai kyau kuma a gurin Allah madaukakin sarki haka Allah ya kuma faɗa a cikin suratul qasasi Ya ce fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihin wanda ya tuba ya aiki mai kyau ya yi imani to lallai ya yi kusa ya kasance daga cikin mutane wanda za su samu babban rabo haka ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu tubu allahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah wanda mun yi bayani a darasin jiya mai at tawbatan nasuha gwargwadon yadda malamai suka yi magana sai ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ubangiji ya yi kusa zai kankare muku duk wasu miyagun aikinku sannan wayu da filkum jannatin ta jiri min tati al'anharu ya shigar da ku aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta a yaushe yau malayi ku zillahun nabiya ranar da Allah ba zai kunyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da annabin nuruhum yas'a baina aidihim ana tafiya a gaba malam ga babban mai gida mun tasa shi a gaba ga haske a gaban Allah ya daga haske a baya nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymani eh muna ta addu'a muna yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir dan haka malamai suka ce saboda muhimmancin neman gafaran Allah har akan salati sai an nemi Allah gafara yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana Allah kai mana gafara innaka ala kulli shay'in qadir sannan wato tuba yana daga cikin abin da yake bayyana wato rahaman Allah madaukakin sarki shi Allah da kanshi yana nufin fa mutu ba da haka ayar da zamu tarar a gaba aita yuridullahu li bayyana lakum wa yahdiyakum sunan ladina min qablikum yatuba alaykum ko wallahu alimun hakim sai ce wallahu yuridu an yatuba alaykum shi Allah ma so yake a tuba a dawo to ta yaya za a yi mutane Allah yana so a tuba amma mutane su dinga kore mutane daga tuba wani sai ka ce shi an mai gafara wani aljanna ma yadda ka san ta babu ciki saboda shi yana ganin ya samu shari'a to kowa ma sai tura shuta sai dawo gefe sai ya tsaya shi yasa ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima kamar yadda ya faɗa a suratul azab ya ce inna a radanar ta ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yi hamilnaha wa ashfaqana minha fa abaina an yi hamilnaha wa ashfaqana minha da aka bujiro da amana sama da ƙasa suka ce ba za su iya ba duwatsu ma suka ce ba za su iya ba amma ɗan adam ya ji ya gani ya zo ya kinkima amanan nan kinkinkim wa hamala hal insanu amma innahu kana zaluman jahula haka ɗan adam yake wa kana al insanu qatura ko innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua innal insana li rabbihi lakanu ko wa kana al insanu akthara shay'in jadala wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafa duk wannan sifa ce ta dan adam haka dan adam yake kawai yaje kinkin wace shi ya gani zai iya Allah ya ce li yu'adhib al-munafiqina li yu'adhib Allahu wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatubu 'alal mu'minina Allah ya karɓi tuba akan masu imani da masu imani mata wa kana Allahu ghafurur rahima sannan wato tuba da awace ta annabawan da suka gabata Allah ta'ala ya ce mana wa ila arin akahum huda Allah ya aiki ainihin wato annabi Hud zuwa ga 'yan uwansa da ya je ya ce musu ƙwale ya tsomi ibudullah ma lakum min ilahin gairu ya ce ku bauta ma Allah sama da ƙasa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba ya ce in antum illa muftarun ku ina ganin mutane ne wanda kuka ƙirƙiri ƙarya kuka jingina ga Allah dan ba ƙarya a duniya irin ƙirƙirar ƙarya a jingina zuwa ga Allah jiya na yi magana na ce a je a binciko mana wai shin magana cewa idan haƙƙi na ɗan adam ne na bayi ne Allah ba zai yafe ba sai idan bayin sun yafe idan kuma haƙƙi ne na Allah to shi Allah zai yafe ne kuma zan faɗa haka tun haka duk wanda ya kuskure ya mutu da haƙƙin Allah Allah ba zai yafe mai ba ko kana ganin zai yafe mai ka mutu da shirka ka gani in an je lahira ba wani malami a duniya da ya taba cewa idan ka mutu da shirka ka tafi gaban Allah Allah zai yafe ma to ni na faɗa akasin haka wannan kuma akwai a ƙur'ani ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu da haƙƙin Allah ya tafi lahira da shi to Allah ba zai yafe mai ba to wancan maganar da aka faɗa shine nake neman a nemo mana nasi Allah ne ya faɗa ko annabi ko kuwa kuma da haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah wanne ya fi girma haƙƙin Allah ko to wannan muke buƙatar nasi a ina annabi ya faɗa a ina Allah ya faɗa ya ce idan haƙƙi na bayi ne ba zai yafe ba sai bayin sun yafe wannan shine muke nema ba za mu ce babu ba amma dai muna so da Allah duk wanda saƙon ya kai masa ya nemo mana wurin da wannan magana ta shahara har wanda suke da alaƙa da ilimi za ka ji maganar a bakin su to wannan na jefa shi a matsayin tambaya ne kuma duk wanda sakon ya kai masa da Allah ya taimaka mana sai ya faɗa mana gurin da Allah ya faɗa haka ko annabi ya faɗa haka in babu to akwai bayanan da zamu zo mu daga baya yace ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajran zan tambaye ku wani sakamako ba in ajri illa ala alladhi fatarani ladan kiran da nake muku zuwa ga Allah ba wanda zai iya biya na sai Allah da ya kage halitta ta daga babu yace afala ta yanzu ba za ku yi hankali ba ya ce musu wa ya ƙomi stakfiru rabbaku ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi mai zai faru sai ce yursili sama a alaikum midrara Allah zai saki sama akan ku ta dinga kwararar da ruwa sannan wa yajrikum quwwatan ila quwwatikum ya kara muku ƙarfin tattalin arziki bayan ƙarfin da kuke da shi yace musu wala tatawallau mujrimin kakku koma ku zama mutane mujrimai ta hanyar ana kiran ku ku zo ku tuba amma kowa ya ki abin da yake na saban Allah ya dawo ya rage dan haka kasan nan yanayin da take ciki da halin da ta fada mutane a tuba a dawo zuwa ga Allah gifari zai ce maka ta fita daga halin da take ciki amma kar kowa ya yi tsammanin cewa yana kan bannarsa ba abinda aka bari kuma a haka ake tunanin ƙasa ta gyaru a ina Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka yake wa ila da akahun salihan Allah ya tura samuda zuwa ga ɗan uwansu annabi salihu ya yace musu ya qaumi ibudullah malakun lakum min ilahin Ya yace huwa ansha'akum Allah ku bauta masa kar ku haɗa shi da kowa shi ya ƙage halittar ku min ardi asali daga ƙasa sannan wasta kun fiha kuma ya rayar da ku a cikin ta dan haka fastaghfiruhu summa tubu ilayhi ku nemi gafarar shi sannan ku tuba ku koma gurin shi yace inna rabbi qaribun mujib ubangiji na yana kusa ta hanyar duk wanda ya kira shi ya ji abin da ya faɗa sannan kuma zai amsa ma duk wanda yake da bukata haka annabi shu'aibu da ya zo ya kira mutanen shi haka suka ce bayan sun masa magana suka ce su ba ma sa gane abin da yake faɗa wace ya wa ya qaumi ya ku mutane na la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithla ma asaba qaumi nuh yace kada kiyayya ta da ke tsakanin ni da ku na zo muku da sako daga gurin Allah ku ki karɓar sakon irin bala'in da ya samu mutanen annabi nuhu aw hudin aw ko mutanen annabi hudu ko mutanen annabi salih ya sami ku yace musu wa ma qawmi lutun minkum bi ba'i ai kuna kallon mutanen lutu azabar da aka yi musu ba da nisa kuke ba ai ba a dade ba Allah ya halaka su yace musu wastaghfiru rabbakum ku ne magafarar ubangijinku Sun tubu ilaihi sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi inna rabbi lallai ubangiji na rahimun ne yana da tausayi da jin kai sannan wadudun ne kuma masoyi jiya mun faɗa mun ce akwai sunaye guda hudu akwai algafuru algafaru attawwabu alwadudu ko to sannan kuma akwai arrahimu wanda yake da jin kai wani magabaci yace da za a zo da shi lahira yayi jima-jiman laifuffuka a tsayar da shi a ce da Allah maɗaukakin sarki ya masa hisabi da iyayensa su masa hisabi hisabin wa zai ɗauka kun ya san yadda ɗa yake son ubansa subbu ta'azim so na girmama ko kowane uba kuma yana son ɗansa hubbu shafaka so na tausayi ko amma ya ce da ra a zo da shi gaban Allah ya yi laifi ga shi ga iyayen a ce ya zaɓa da iyayen shi su yi masa hisabi da Allah ya masa hisabi nawa zai ɗauka ya ce wallahi ba zai ɗauki sabon iyayen shi ba na Allah zai ɗauka Dan ya san ne arhamur rahimina duk wani wanda yake da tausayi da jin kai Allah madaukakin sarki ya fi shi to wayannan sune ainihin wato abin da ya tabbata da haka Allah ta'ala sai ya faɗa sai ce lil ladina ya'maluna su'a ga wayanda suka aikata mugun aiki da haka malamai sun yi maganganu akan nan gurin me ake nufi da su domin kalmar su a Qur'ani idan ta zo tana zuwa da ma'anoni da dama na farko akan ci asu da ma'anan ashiddatu tsanani Allah ta'ala ya ce wallazina yasluna ma amara Allah bihi an Sala. wanda suke sadar da abin da Allah ya musu umarni su sadar sannan ya ce wa yakhshawna rabbahum suna jin tsoron ubangijin sannan wa yakhafuna su alhisab da aka wa yakhafuna anan su alhisab suka ce shiddat alhisab suna jin tsoron tsananin hisabi sannan akan ci asu da ma'anin zina a ƙur'ani. Allah ya faɗa a kisar annabi Yusuf da yake wasu taba kalbaba sun yi tsere da shi da ita ƙaddar da misa homin dubayin wa alfaya sayi da haladar ba bayan ta yaga mai riga sun samu mai gidan a ƙobar gida ƙalar sai ta ce ma da za ku man ara da bi ahalika an. mai gida mai hukuncin wanda ya nufi iyalinka da su me take nufi da su anan afka mace zina da ita shine asu ina fata an fahimta sannan akan kamar yadda Allah ya koma faɗa ya ce ƙala ma kaɗu bukunna idan rawatun na Yusufa an nasi kulna hashe lillahi ma alimna alaihi min su sarki ya tabbata ga Allah ba mu taɓa sanin annabi Yusuf ya faɗa cikin harkar zina ba ƙala ta mar'atul aziz ana hasasa al'aqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin ko shine abinda mutane suka faɗa akan mahaifin na na Maryam da Allah madaukakin sarki yake cewa fa atadbihi ta hamilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an kin zo da abin kunya ya ukta haruna ma kana abuki mar'asoin babanki a nan garin ba ainihin wato ba bane wa ma kanat ummaki ma ke kima ba mazanaci ba ta kena kika je kika samu wannan yara ki ƙara bayani sana akan ce as-su'u da ma'anan al-aqaru ke taguwa Allah ya faɗa mana cewa ila da akahum salihan qala ya qawmi budullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya yace wannan taguwar Allah ki kada wanda ya taba ta fadaruha ta akul fi ardillahi wala tamassuha kada wanda ya soke ta amma aka samu wani matsayaci kuddaru Allah yake inna mursilin naqata fitnatan lahum fartaqihum wastabir wa nabbi'hum ka ba su labari annal ma'a qismatan bainahum kullu shirbin muhtadar fanadaw sahibahum sai suka kira abokin sa fata'atu fa'qar wannan al'akar din da ya je shine Allah dama ce, wala tamassuha bai su'in ko fa qala lahum rasulullahi idan ba asa ashqaha sanda matsiyacin cikin su ya zabura ka ko ga ta kare Allah ya ce mutum matsiyaci fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha fakazzabuhu fa aqaluwa suka karyata annabin suka soke wannan tagor sannan akan ci suu da ma'anan albarasu kuturta kamar yadda annabi Musa Allah ya ce masa wadda wadman yadaka ila janahika da bayda'an min ghairi in ayatan ukura. sannan akan ce a suu da ma'anan al'azabu. kamar yadda Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi min ya khalfi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru Allah ba zai taɓa canza mutane ba sai mutanen sun canza sannan za a samu canji ko kuwa eh sai an canja daga hali mara kyau a koma hali mai kyau sannan za a samu kyakkyawan canji in ba a canza ba to za a ci gaba da ɗibar ba ne kawai Allah ya kiyaye yawa la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu bi qaumin su'an idan Allah ya nufin mutane cewa azaba sai ta hausu fala maraddala ba wanda ya sai mai yadda ita ko ko wanda ya isa wa ma min dunihi min wa sannan akan ce a suu da ma'anan ash-shirku makana كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا ta يستهزئون sannan akan ce a suu da ma'anan ash-shatu la yuhibbu Allahu min al illa man zulim haka wasu malamai suka faɗa irin su in yastafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydihim wa alsinatahum bis-su' za su shimfiɗa harshen su ta hanyar za su dinga zagin addinin ku kamar yadda yanzu kake gani kawai sai a tashi wanda ya fi kowa girma da kima a cikin wannan al'ummar shi ne annabinta sai a taɓa mutuncin shi to wannan duk yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce dama kafire za su sannan addur cuta ma ana ce mata su shi yasa Allah ya ce an amman yujibul mutarra idza da'akum wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard kun ga wa yakshifu su'a wanda yake yayi ainihin wato cuta Ka sannan azzambu zunubi ma ana ce masa asu kamar yadda Allah ya faɗa hikaya a wajen annabi Yusuf ko wannan matar cewa wa ma ubarri'u nafsi innan amma la'ammaratun rai tana umartar mutum ya aikata ainihin wato zunubi shine saban Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahala su'a bi jahala kun ga yayi daidai da wannan ayin ya amaluna su ya na su an bi jahalatin ina fata an fahimta sannan ana cewa a suu da manan al-qatl wal hazima a kashe ku a gurin yaki ku samu kariya shi ma su'u shi yasa Allah yake ta kullan a al-firar gudu ba zai muku amfani ba in faratun min al-maut aw al-qatl in kun gudu daga gudun kun gujewa mutuwa ko kun gudu daga gurin yaƙi wa idan la su matta'una illa qalila ba za ma ku ji daɗi ba a wannan duniyar su yan kwanaki kaɗan Allah ka jiƙa malam Ali na mangi da yake cewa ta taho ta ɗauki sarki mutuwa ke nan. Ya ce mai hawa da dubun dawakai ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki yake ta barfan koma da kwabo ba ba ruwanta don ka da ko ba ka ajiye ka ba wani ajiyawa ce in ta zo ba tsaitsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ɗalibi ko mai sanarwa ta fi komai tsoratarwa ɗalibi ko mai sanarwa ba a san ɗaya wanda ta rage ba ko akwai ba ɗaya wanda ta rage yake tun kana yaro a tsamma ake faɗar mutuwa kai girma an mace a gaban ka, hamma har rashin tsofin ka amma amma baka shaida ta kana zuwa ba kuma za ta zo da haka Allah ya ce qul man dalladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an waye ya isa ya tsare ku ainihin wato idan Allah ya nufin cewa sai an kashe ka akwai wanda ya sai hana cewa ba za a kashe ka ba shine dan nasiru inda innal na hiyar sabilu kullum yakul lam biriji da hifa ka ƙasa. ita mutuwa ita ce hanyar da duk wanda bai shiga ba da ƙafarsa kamar ya shiga ne an gama shi yasa ce man ta'ata ba shibatu la yuzhi ila al hala'il ba'dahu la tabudi duk wanda kaifin takobin mutuwa ya rataye a kan shi sanda za ka fita gida iyali na cewa to mai gida ka dai san ba mu da yan aure ba karfa kai nisa ka san ina tsananin son ka waye waye ce ina aikilul hala'i magana da ake da iyalai a lokacin iyalai na cewa na dan Allah karka yi nisa in ka tafi ka dawo la ta bu ce wannan ba shi da wani amfani wannan ba shi zai sa in ka tafi ka dawo ba Allah ya sa idan za mu tafi mu tafi da imani kana akan ce asu da ma'anan bi isa tir kamar yadda Allah ya ce wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala sannan wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud da to wannan di ya shiga cikin ainihin wato su dan haka akwai abin da yake dabbakuwa na su'u akan wannan ayar akwai abin da bai ainihin wato dabbakuwa dan haka duk wani nau'i na aikin saban Allah da muka faɗa da shirka da Allah da zina da wane ne da wane ne di ya shiga cikin su'u da Allah ya faɗa a nan gurin lillazina ya'maluna su'a wanda suka aikata aiki mara kyau sannan bi jahalatin ta hanyar rashin sani don haka shi aljihalu a nan gurin malamai suka ce jahala da Allah ya faɗa masdarun ne su maɗi saboda fi'ilin jahila ya jahalu ne wanda yana baban fariha ya farahu ne don haka to tunda ya zamanto masdarun ne su maɗi dama fi'ili sulasi almujarrad mafi yawanci sun ce masadar ɗinsu su maɗi ne yadda aka ji larabawa sun faɗa haka ake ainihin wato faɗa to daga ciki akwai aljahalu sannan akwai aljahala wanda shi ma masdar ne na jahila ya jahalu aljahalu da kuma aljahala don haka aljahalu a nan gurin mun shayin ainihin wato bayani qatada yake cewa ashabu rasulil ajma ashabu rasulillahi ala anna kullu man usiya Allah bihi kuma usiya bihi Allah sahabban annabi sun yi ijma'i duk wani abu da aka saba wa Allah da shi fa huwa jahalatu to wannan abun jahilci ne amdan kana aw lam yakun da gangan ne ko ba da gangan bane wa kullu man asallaha fa huwa haka suka faɗa mujahidi yake cewa abinda ake nufi da wannan ayar shine wato lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin suka aikata aikin wato mummuna ta hanyar jahilci kuma jahilcin ta hanyar ganganci al-imamu al-kalbi yace lam yajhal annahu zambun lakinnahu jahila uqubatahu mutum yakan aikata aiki ba tare da ya ja'anci cewa wannan abun ba jahilci bane a'a kakan yi abu kana sane da cewa wannan abun ba daidai bane amma abin da yanzu baka sani ba irin uqubar da kuma Allah ya tanada idan kai abin shine baka sani ba dan haka yace ya amaluna su abi jahala jahalar shine sun aikata aiki sun san laifi ne amma ba su san uqubar da Allah ta'ala ya ajiye akan wannan laifin ba wasu malamai suka ce aljahala shine ikhtiyaruhum al-ladhat al-faniya al duk wanda ya fifita wato duniya akan lahira to wannan shine aljahala da zaran ka fifita duniya ka zaɓi duniya akan lahira duk abin da za ka yi dan duniyar ka ta gyaru ba maganar lahira ta gyaru to wannan yana daga cikin lillazi ne ya amalu na su'a bi jahala wanda suka aikata mummunan aiki ta hanyar ainihin wato jahilci Allah ka ji kan mai muƙamatul hariri da yake cewa ya kaɗi wa duniyar da niyyati innaha sharakun rada wa qararatul aqdari ya kai wanda kake neman duniya kaskantacciya ta kowace hanya yace ka ba a hankali tarko ne na halaka sannan wa qararatul aqdari gida ne wanda yake gurbatacce yace daru mata ma arakat fi yawmiha gidan da duk sanda ta saka dariya yau abakat gadan gobe sai ta saka kuka kuma ko kuwa da ka ji ka da lafiya lauto in masu ba ka shirya gobe rashin lafiya zai zo da ka ji ka kirga riba kana munna gobe faduwa zai zo da ka ji ka zauna kana dariya ah, ha ha to gobe sai ka kuka wallahi da ka ji kana matashi yau to gobe tsufa sai ya zo da ka ji kana cikin wadata yau in ba sa ba gobe talauci zai zo shi yasa ya ce gidan da yake mata ma aka kafi yau mai ha duk sanda ta sa ka dariya yau abakar gadan gobe sai ta saka kuka Ya ce to in ku wannan ita ce ɗabi'ar duniya yace buku da lahamin dari wannan gidan ku Allah ya tsine mai albarka kuwa haka ya faɗa tun da gidan da za ka yi dariya yau gobe kai kuka in ka samu nasara yau gobe ka karye in ka samu kaza yau gobe aka san haka inda zan rantse da Allah a masallacin nan in ce wannan tun daga ran da mutum ya zo duniya ya san ciwon kansa ya san abin da yake ba wanda ya taɓa wata ɗaya bai taɓa haɗuwa da wata matsala ta ɓacin rai ba akwai shi daga hannu wata ɗaya cin kullum cikin farin ciki eh to a dawo sati ɗaya ku a dawo wannan ita ce duniya Allah ta'ala ya samu dace da haka suka ce imamun ragib al asbahani ya ce dama jahilci ya kasu gida uku wanda yake so sai ya koma tafsirin mu da muka yi a suratul baqara shekarun da suka wuce karkashin lil fuqara al muhajirin alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhum al aghniya min at duk wata aya da take da alaka da jahilci da kuma kashe-kashen jahilci a qur'ani sai da muka kawo dan haka yace jahilci ya kasu gida uku akwai khuluwun nafsi min al ilmi ya zaman turai bata san abu ba wannan dama shine asalin jahilci ko Shi ne wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja a ba in binaba'in bayyano an tusibu bi jahala kakku tuci mutane ta hanyar ɗaukar mataki ba tare da rashin sani ba mai rashin sani a nan, duk labarin da aka kawo maka yayin da baka da tabbas akan shi yanzu ya zama majahuli labarin to tunda baka san labarin ba to yanzu kuluwan nafsi rai ta kubuta daga rashin sanin abu ana ce mu wannan aljiharin. akwai aljahalun da yake yadurru akwai aljahalun da yake la yadurru duk wanda ya kuskure ya rayu a duniya ya jahilci addini to wannan jahilci ne wanda sai ya cutar da shi a lahira tabbas kuma ko me ka karanta a duniya ko me ka zama in dai an zo in kai ne ma ka kirkiro karatun boko a doron duniyan nan duk kayan kere-kere kai kake yi idan an zo amma ba ka san fatiha mai take cewa ba mai ta kunsa to har yanzu sana'a kawai ka iya amma in ana maganar jahilai kana ci da kai da mai faci a bakin titi duk ta biya kuɗa kai ma ka iya sana'a shi ma iya sana'a kenan, ba wani bambanci sannan akwai itiqadu shay'i bi khilafi ma huwa alayhi mutum ya kudirci abin sabanin yadda abu yake wannan shi ma nau'i ne na jahilci sannan akwai fi'il shay bi khilafi ma haqquhu an yaf'ala mutum ya aikata aiki saɓanin yadda ya kamata a ci yayi shi yanzu me yasa Allah ya kira zane ce mata jahilci ai kowane mutum abin da ya kamata shine ya aure ko kuwa idan mutum ya aure ya sadu da matar shi ba yayi abin da ya dace ba lokacin da ya yin aure ya je zina ya abin da ya dace to yanzu wannan nau'i ne na jahilci saduwa da namiji ai mun karanto a ayoyin da suka bata shekaran ji annabi ya faɗa ya ce wato innakum qaumun tajhalun ku mutane ne jahilai saboda sun yi abin da bai kamata ba saboda namiji ya sadu da namiji wannan abu ne wanda bai kamata ba wannan nau'i ne na ainihin wato jahilci sannan Allah ta'ala yake sun mai tubu na min karibin sannan suka tuba a nan take to nan take din nan as-siddi da Imam al-Kalbi suka ce al-qaribu shine an ya mutu fi sihhatihi qabla mardi qabla mardi mautihi min qaribin shine mutum ya mutu ko ya tuba a cikin lafiyar lafiyarsa kafin rashin lafiya shine sun mai tubu na min karibi ikira ma ya ce ƙabal almauti ka tuba kafin mutuwa ta zo maka shine min karibi imamu zahar ya ce ƙabla mu'ayyanatin malakil mauti gabanin ka ga mala'ikan mutuwa ƙiri da muzu shine sun mai tubu na min karibi dan dama yana daga cikin sharaɗin da ke sa ko ka karɓi tuba Allah ba zai karɓa ba ko ka tuba Allah ba zai karɓa ba lokacin duk da mala'ikan mutuwa ya diku ya duro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin barra ibn azim haka ya bada labari yace innal abdal mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama'i bidil wujuh idan rayuwa ta kare ana fuskantar lahira za a bar duniya mala'iku za su sako masu hasken fuska za su zauna wajen mamacin iya ganinsa shine ta tanazzalu alaihim almalaikatu ana lallashin shi ana Allah ta Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahanu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah ana ta lallashi ana kai hakuri Allah ka sa mana ciki amma dai bangaren akwai wannan mala'iku za su sako da bakaken fuska eh, da wani tsumma ko likafa ne wanda za su zo da shi daga wuta an sa mai wani irin abu mai ɗoyi ba wani abu a duniya da yake da ɗoyi kai da ganin yana ko jami'an tsaro wasu aka tura kai da ganin suka san akwai matsala ko kuwa ta ɓaci duk da ka gama mala'ika da baka fuska ai ka san magana ta lalace to shi yasa wancan na farkon Allah sai ya ce musu wannan shida na shida wannan kalmar nishadi ko duk bahaushen duniya in ka ce masa nishadi kar ma ka mai fassara ya gane abin da ake yi amma wannan nabiyin Allah cewa wannan ake garka kai daga jin garka ka san an samu matsala wallahi garka fa ko kana jin larasi ka ji garka ai wannan larasin ya kamata ka yi tunani ka san cewa to aka kamata a dudduba a ciki wannan ake garka eh Allah ya sa kan mu gama wannan ake garka Allah ya sa mu haɗu da wannan shidati na shidati hadisi ya tabbata daga abi sa'id ibn khudri Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce inna shaytana qada inna shaytana qala shaytan ya ce wa izzatika ya rabbi na rantse da buwarka ya ubangiji la abrahu ubuyi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadi ba zan gushe ba sai na ci gaba da batar da bayan ka matukar akwai rai a jikinsu tsoho mai ran ƙarfi kenan ya rantsi da Allah a gaban Allah ya ce wallahi ba zai gushe ba sai ya dinga ɓatar da mu matuƙar akwai rai a jikinmu faƙalar rabbu shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce wa izzati wa jalali na rantsi da buwayata da ɗaukaka ta wartifa'i wa makani wartifa'i makani da ɗaukakar matsayina la azalu aghfir lahum mastaghfiruni Allah ya ce ni kuma wallahi ba zan gushe ba ina musu gafara matuƙar za su nemi gafara ta ni kuma sai na musu matuƙar za su nemi gafara ta inda Allah ya ce ni kuma sai na musu gafara Allah ta'ala ya shirye da mu Ibrahim bin Adham ya ji ya shiga wani gari mutane aka taru aka zo aka same shi aka ce ala gafarta malam wai me yake faruwa ne sai ai ta addu'a ai ta addu'a sai ka ji shiru ba bayani ma baluna da ufa la yastajabu lana qala sai ce li annakum arabtumullaha falam tuti'u saboda na farko kun san Allah da girman da ni'imar da yake da shi a kanku amma kun bin shi da yake nan ko wa arabtumur rasul kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falam tattabi'u sunnatahu kun bin karantar wasa wa arabtumul qur'ana kun san alqur'ani amma falam ta'malu bi kun yin aiki da shi wa akaltum ni'amillahi kun ci ni'imar da Allah ya muku amma lam tu'addu shukura kun ki yin godiyar da ya dace da yawa daga cikin mutane yanzu godiyar ma ya ake wa Allah Allah ya wa mutane ni'ima sai kuma su kabalci ni'imar da saban Allah sai bala'i wannan shine a gwamnati ana samu ko kuwa a tashi a ce a addu'a Allah ya kawo yanayi a canza ƙasa Allah ya kawo sai a zo a ce to mawaka ne suka ba da gudunmawa Da haka yanzu su malamai addu'o'i kawai suka yi malamai sun ba da gudunmawa da addu'o'insu da haka yanzu mawaƙa sai a zo karanci a ce an yi taro an kashe wa mawaƙa naira miliyan ɗari kuma a mai da shi anwan da malaman addini haka sai an tara an ba su naira miliyan ɗari da yanzu kuna nan kuna zage-zage amma an tara mawaƙa an ba su naira miliyan ɗari ba wanda ya zage-zage kuma an ci gaba da yi kuma gwamnati ta sunanta haka kuma mun san zaman lafiya bi hannun gwamnati yana hannun Allah domin shi Allah shi al-muminu shi al alwahibu lil amni shi yake ba da zaman wa shi yake ba da zaman lafiya in an bi shi ya kawo zaman lafiya shi yasa saboda annabi Ibrahim ya san Allah ne yake ba da zaman lafiya yace rabbi da Alhazal balada amina Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zama amintaki da Allah ya da annabi Ibrahim ya roƙi Allah Allah ya lamunce makka ta zauna lafiya ko bata zauna ba ta zauna lafiya idan an zo an yi aure in za a watsi. idan abokan ango za su tafi kowa cewa yake Allah ya kawo zaman lafiya abokan ango sun yadda zaman lafiya bai hannun wa bai su bai hannun angon bai hannun baban angon zaman lafiya yana hannun wa yana hannun Allah ita ma amarya yayin da za a watsi haka za a dinga cewa Allah kawo zaman lafiya sun yadda zaman lafiyan bai hannunta bai hannun babarta bai hannun babanta bai hannun ƙawayenta yana hannun wa yana hannun Allah duk abin da za a ce addu'a za a yi idan an yi addu'a roƙo za a yi karkari a ce a kira malami akwai malamin da ya sai ma Allah dole babu to tunda shine almuminu shi ne alwahibu lil'amni din shi yake ba da zaman lafiya bin shi ake sai kawo zaman lafiya amma muddin aka yi fito na fito da shi ɗaiɗai kun mutane Allah ya masa ni'ima su butulce mai gwamnati Allah ya masa ni'ima ta butulce mai to zama an ba sa'a ba haka za a ita cin karo da matsaloli Allah ya kiyaye sannan yake wa aljanna ta kun san aljanna amma falam tatlubuha ba ku tashi kun neme ta da gaske ba sannan yace wa araftumul shaytana falam tuharibu kun san shaydan da adawa sa ba yanzu abin da ya faɗa ba kenan ya su ya rantsi da Allah sai ya dinga batar da mu matuƙar akwai rai a jikinmu shi kuma Allah ya rantsi ya ce ni kuma wallahi sai na dinga yafe musu matuƙar sun nemi gafara ta ya ce wa mu shaytana kun san shaytan amma falam tuharibu ba ku tashi kun yaƙe shi ba wa mu kuma kuka dace da shaytan dan yanzu duk wata kira da za in an ce ga jama'ar Allah an kira ga jama'ar shaytan suwa suke bin yawa su jama'a shaidan ne ke bin yawa wannan fa ce a cikin wanda ba musulmi ba a cikin musulmi yanzu a nan masallacin gafanka da komai wani masallacin ma hadda isi ana so mutum ana karafi yanzu amma matsayaci ba zai zo ba zai tafi gidan kallon kwallo a gidan kallon kwallo ko ina sai an tattoshe da wundu da ina ne wai dan ma ba a so ka zo ka saci kallo ka leda kaga abin da ake a ciki amma haka zai je ciki ya nika ke da zafi da komai wani ma yanzu yana roƙo dan Allah a taimake shi ana ba guri kai hakuri da kuɗin shi efiyamiya eh, ba zai zo masallaci da AC bai saurari karatu amma zai je gidan kallon kwallo da gumi da komai sai ya saurara sai ya kalli kallon kwallon Allah ta'ala ya shirye da mu yace wa arastumul maut kun san mutuwa gaskiya ce amma falam tasta'iddu laha ba ku yin tattali saboda ita wa dafantumul amwata kuna zuwa ku binne mamata amma falam ta'tabi ba ku daukan izina cewa kaga an wuce da wane gobe wata kila kai za a kai sannan yace wa taraktum uyubakum kowa sai ya kyara nashi laifin wastagaltum bi uyubin nas sai aka shagaltu da aibun mutane to dan haka sai Allah yace fa ulaika yatubu Allahu alaihim wanda suke tuba kafin mutuwa ta zo musu to sune waɗanda Allah ta'ala yake karban tubar su malamai suka ce duk wanda aka azarta shi da abubuwa guda hudu to za duk wanda aka ainihin wato ba shi abubuwa guda hudu ba za a hana mai abu guda hudu ba na farko suka ce man ya shukur duk wanda Allah ya ba shi dama idan yi masa ni'ima ya godiya ta hanyar da ya dace to Allah ba zai hana shi kuma tsari ba saboda Allah ne ya faɗa cewa itta addana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa man u'tiya tauba duk wanda aka bashi damar idan ya laifi ya tuba lam yunna al-qubul ba za a hana shi ba za a hana karban tubar sa ba kuwa sannan wa man u'tiya istikhara wanda aka bashi dama idan zai yi abu ya dinga istikhara to ba za a hana shi alheri ba sannan wa man u'tiya al-mashura wanda aka bashi dama idan zai yi abu sai yayi shawara to lam yumna as-sawab ba za kuma a hana shi dacewa ma shi yasa bawo shi yace wanda zai yi abu al'amarin sa bai sirri amma kuma ba zai lalace ba in dai kana yin shawara Allah ta'ala ya shiryar da mu wa kana Allah Allah ta'ala ya kasance aliman masani ne hakiman kuma mai hikima ne yanzu ko kwanan nan irin yadda ake girka hadari kaga an yi gagarumin hadari hadari ya zo ya wuce ba ruwa aya ko tashin hankali a ciki masu hasashe na hasaso cewa in ba a sa'a ba irin wannan yanayi ne da kake gani yake zuwa haifar da fari a daidai lokacin da ake ta kokarin cewa sai an noma abincin da za a ci a ƙasar wani gurin kuma ana ruwa ruwan kuma ya yi ɓanna a can don na gani a haɗeja ɗazin nan ruwan da aka yi ya yi ɓanna yadda ka san yadda kogi ke kawawa a nan ya yi ɓanna kuma ruwan sama ne akai na haka wani gurin a yi ruwa ya yi ɓanna wani gurin kuma ana buƙatar ruwan kuma a yi a ƙi to duk abin da zai taimaka gurin warware wannan matsalar to a yi ƙoƙari a tuba a koma zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai kawo mafita mun ga akwai buƙatar a tsawaita magana akan tuba ne sai sa muka ga lalle ya kamata mu tsaya a tsawaita magana akan ainihin wato tuban nan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tuba dan haka shi Allah shine wato al'alimu bima kana wa ma yakunu qabla kauni wanda ya san abu kafin ya kasance wa bi bima yakunu walamma yakunu da qabla an yakuna ina fata an fahimta Allah ta'ala ya mana tawfiki Allah lam yazal aliman bai gushe ba masani wala yazalu aliman bima kana wa ma yakunu wala yakhfa alaihi khafiyatun fil ardi wala fi sama ba wani abu da zai boye ma Allah a sama ko ƙasa dan ya ce wa in da bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to saboda yanayi na lokaci ana nuna saura minti ainihin wato biyar za mu tsaya a nan gobe sai mu tashi wa laysatit tawbatu ita kanta tuban tana da falala da malamai suka faɗa wajen guda goma sha uku ba lokaci da za mu kawo amma karka ji ayoyin da aka kawo na tuba cewa Allah na karɓar tuba kuma ka je ka shantake to za a faɗa maka kuma akwai instant ɗin da in an kai duk tausayin Allah da jin ƙanshi an riga an rufe tuba ba za a karɓa ba to guraren da aka rufe tubar guda tara ne su ne za mu bayani gobe a cikin wannan ayar idan Allah ta'ala ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh